Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. a yau talata ɗaya ga watan Oktoba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim yan Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum jama'a ni ce ta hawa Hawawa Abdulkarim Yankwaniya zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, Ghana. Yau shirin zai fara da ci gaban tattaunawa da matasa maza 'yan kasuwa inda za mu ji irin tasu kalar kalubalen daga wannan sai taron da aka gudanar wa matasa akan bitan littafin nan da aka rubuta wa mataimakin shugaban kasar ghana daga ƙarshe kuma mu shiga marafa inda yau wani matashi zai dafa mana kokon dawa. Matasa maza masu gudanar da sana'o'insu a nan babban kasuwar Nima birnin Accra, Ghana na ganin ana musu saniyar ware idan har in ya zo batun ba da rance domin gudanar da sana'o'insu sannan sun bayyana irin kalubale da suke fuskanta da ganin cewa su ne ainihin waɗanda suke taimakawa tattalin arzikin ƙasa wajen biyan haraji kamar da za ku je a wannan tattaunawar mu. Yau za mu ci gaba da firan mu da matasan nan na Nima wayanda ke gudanar da sana'o'insu a cikin wannan babban kasuwar ta Nima. Gabatar min da sunanka da matsayinka a wannan wurin. Eh mai magana Magadi Abdulsalam kuma makamin masarautar Nima shugaban kasuwa na Nima gaba da. Na'am kaifa. Sunana Alhaji Isa Musa mai fula Eh, ni ne eh, shugaban masu hula matasa na nan Accra. na Ali Ibrahim Jallo. Me kake sayarwa? Ina sayar da jalabiyo da ataya. Yanzu misali akalla. Gaskiya kamar mutum ya samu kamar 5 eh, miliyan naira haka insha Allah abubuwan za su tafi daidai. Ya za kai ka sarrafa 5 miliyan naira? A ina sayar da riguna ne, ina sayar da shaddoji, ina sayar da fuluna ai. Eh mai karamin ni mai karamin jari kenan. Eh insha Allah zai isa. Kai kamar nawa kake bukata? 30,000. Shekarun kana? 40 years. sai nawa kake bukata ina neman 40,000 or 30,000 dollars dollars shi hakan zai taimaka iya eh, taimaka na za ka shiga da wannan kuɗin ina da harkokin da nake na sa yanzu ga nuna yan cire kuma na za ka samu riba Allah na samu riba kuma na eh, na mayar kudin nan za ka mayar kuɗi yanzu mu zo kalubale ko kuma ce wani kalubale ka taɓa fuskanta to kalubale yi ayi wannan ba zai na yi dogon bayani ba shi wani babu abin da za ka yi na duniyan gare bale ma a ce sana'a ko aiki hannu baka fuskantar kalubale eh, kalubale ka fuskanci da wuraren bashi hmm. eh, saboda abu ne wanda yanzu abin ya zama misali in wani bai zo ya karbi hannunka ba wata ya je wurin wani ya karba hmm. so in ya karbi kayanka yanzu kamar da dan wana ke magana shi ke cewa kamar exchange rate kai ka je ka sai ka zuba kaya kamar ka je ka so kaya kamar 10000 dollars mm. ka zo ka abin ga kana expect da wannan kudin nan ya zama ka same shi 1.6 gana su kenan mm. muke magana an waye gari kafin ka karbi bashin nan wani na nan sai ya baka bala'in wahala mm. kana karba yanzu in surfa ce ka samu da 10000 nan ka cire dan riban ka zaka cire to ya ga alama wannan 10000 dollars ne kuma ya kuma almost 17000 170,000 eh, ko 180000 Ghana City. Mm. So mm. abu dai wanda yanzu lamarin ya riga ya zama wani iri. Wani iri daban. Kin gani? So wadda ni je bangaren bashi ni a wuri na ina kamar yana cikin one of the kalubale yan sana'a. Idan an karba a biyan bashi. Wannan nan kace mai sati biyu. Sati biyu na sai kusan wata biyu ko bai baka ba. Ta wurin asara fa. Gaskiya komai da gani akwai samun shi kuma akwai asarahi. eh akwai asaro da ke faruwa wata ran kayan za ka iso kayan ma ka taho hanya ruwa ya bata kayan kayan su lalace ko kuma ka taho da kayan ma a karbi kayan wani gurin kuma shikenan kayan sun bata wani gurin ma zaka iya abubuwa dai ga sanan dai na kalubale na harkar kasuwa akwai su ne babban kalubale da kuke eh gaskiya akwai kalubale haka kai babban kalubalen da kake fuskanta ne hanyoyin mu duka gaskiya bai da kyau bododi kuma ana disturb mutanen kan boda da wannan abubuwa security ko kuma custom custom immigration duka suna disturb mutane da mu mutane eh West Africa ya kamata in kana rika kwalin nan an kaje nan ga san kaman duka mu duka ECOWAS ne ya bai fi a ce kaman an damu mutum an karbi kudin nan ko wani abu kan ga Mm. kaman free movement yadda muke ganin waje su suke tafiya mm-hmm. in ka karbi eh, schengen visa ka yawo 27 countries ba wani kudin da da karbi ya sa mu afirka me yasa leaders mu kullum su yi mitin kan wannan abin kuma su wase banza mm-hmm. in ka je kowane su ba su bi hanyar nan su bi hanyar su gane abin da ke tafiya ko su tura wani da bi hanyar na ya ga abubuwan da ke kwana respect law ko ba respect mu problem babban problem da za misali wanda yanzu haka ya tashi yana son ya zo ya iya yayi wani abu wani shawara za ku bashi ok ka gane harkan kasuwanci yana da wuya sai dai ka yi ba da mahimmanci sai kuma ka gane kamar yadda abin da kace samu da abin da kace spain duka ya zama ka gane kuma ka sa wani abu gaban ka yadda ka oga oh, ga burin da abin da nake so yi ga sai nake so yi sai ka yi serious kan abin nan abin da ke bari komin da kace yi sai ka ci gaba ciki wanda kuma shi bai taba yin kasuwanci ba za ka eh, in ya zo yanzu in ya zo ya zauna ya kamata ya biyu wani in ya zo yana kasuwanci ne kasuwa irin kayan da yake so yi harka da shi sai bi wanda ke irin wannan aikin nan sai bi shi kadan kadan ko da six month ko one year yana bayan shi duka an Allah yadda shi ma ya samu experience kadan sai mu duka mun bi waɗansu ne muka kai inda muka kai wasu matasan ba sa ganin wannan sana'ar da muhimmanci eh, ah, in mutum bai gana abu da muhimmanci shi bai gani ne misali na ce haka misali ah, na yi wannan magana mm. za a ga alaman cewa kai da eh, matashi kun tashi mm. in yi muna mere na aiki mm. shi yana ga kaman kudi ya fito ya ya kamata ya fito daga sama ne ya zo ya fara cikin aljihunsa mm. da sauransu wani kuma na nan ah, kamar da sani babu kowa da mafi yawan mu mm. wallahi ba wanda ce ya tashi gidan masu kudi ne aka ba shi kawai ya taso ya zama ya eh, samu rufa asiri mm. ya fara ne da inda abinda baka expect ba kin gane ko one city two city ga yake fama har yau kai inda ya kai so baka expect ka shi ka sun sauri inda saurin da mun ya ce da mun park mun je mun nemi saurin mm. amma mu hakuri da rana da menene a cikin ranar da sauransu har gobe shi wannan dan uwanmu ke zaune nan aga mu cikin shago mm. in ke ga abin da abin ga har gobe da iyali da komai amma yana yawo zai ba da kaya nan ya binan ya je na cikin shi mu da an muna nan 24 hours nan ne Inda buka tashi sai gida amma shi ga ya bar nan zai je wani wuri ya je wani ya tudu ya je ina ina ba ka expect kai muka ce bai kada shi ku zama daidai sai ku zama daidai shi ga wanda wanda wahala wani kai ka zo ka ce ba inda da yi haka mm. so abu ne wanda misali kamar wani ya gashi yana kamar kamar bai da serious mm. a hali kuma kai da abin da ke da manta kai cikin lamarin matasa mm. shine bayan mai shin duka yare na abin sai kuma zo wurin ka ce ne maka bashi 5 cedi eh ba ka ga na aza kana kan kana jin kunya mutum mai iyali da ba ya aza ba ya kai yana ta binciken rana shi fa bai ce ya ji kunya ba hmm. sai bayan kai suka bi bayan gida sai ka ce min wani da Allah ban 10 cd ko ban 5 cd ba da yin wayan da wuce wannan akwai wani abu da zaka kara to sai dai mu ce matasan mu Allah su jiyo hankalin su kuma su kama sana'a kowanne da abun da ga matakin da mutum ya kai sai ya bi hankali hankali ke kaiwa kuma da abun da zaka yi ka soma kana karkashin wani kana tashi a hankali yana koya ma har Allah sa kai ma kuma ka iya abun nan in ka iya abun nan kuma sai ma ga wani har ya zo ci albarkaci a jikin ka. to wannan tambayar na karshe da zan yi bari in yi shi a haka kuna ganin ku kun fi wa tattalin arzikin kasa wannan sana'ar ta ku gaskiya muna taimaka don muna biyan duty muna biyan tax duk kayan da muke import duka muna biyan duty kai kuma nan inda muke zaune muna sayarwa muna biyan taxi. akwai taxin da ake kawo muna muna biya so muna taimako kuma akwai mutane da yawan da muke employ kan aikin da muke yi in suka zo wanda suke sauce kaya wanda suke yi wanga-wanga duka muno muke biyan su kudi da kudin albarkacin kasuwan nan duka ce fitawa yasa akwai taimako sosai muna yi eh, ah, tattalin arziki economy da an san wurin kasuwa ake samu wannan magana ne wanda ke fact ne ba wai ma sai mun tsaya mai dogon bayani because in muka duba bangare na daya Ah, ta yaya zan ce haka yanzu bari in baki an example da zun ga ko jiya ne ah, na gan wani tax. ni limited liability ne ina da duk takardu duk harkan business ina takardar shi mm-hmm. na mashi kuna risa da government mm-hmm. saboda gwamnati san da ni ta san da na so definitely yanzu haka nake magana da ina yi gashi nan bisa jikin da suka tura mini mun shaka mun zo mun renew wangan wanda ake na kowane shekara mm-hmm. na je biya gwamnati ke abin ganga an zuwa ce ma vat Eh, haraji ko ya ke kira shi ne eh. the same thing ta dai ka biya so bayan wannan ma ba shi ke nuna cewa eh, misali muka je bakin boda ana mana sauki bane zamu cewa ai wa kida ba kara biya amma wan kara yi ne sai gwamnati san cewa kai ma kana naka gurgudu irin naka mm. taimako an karbi amma baka ganin shi a kasa lahi baka ganin ci gaban da wannan harajin da ake karban yake haifar mu ƙasa. Yawwa. Ku matasa rayuwanku da sauransu. Akwai kuɗin da batun tikitin da ake karba, ai kowane guri ana karba. Tikitin na kuma mun san cewa da ni mana da AMA. Mm. Sai ni mai zo samu MC. Mm-hmm. Which is yanzu kusan muke abin ga economy ga lamarin lamarin mm. cikin community. Mm. So an ga ce ah, tikitin da yana tafiya kan biyu ne. akwai kudin shaguna da ake karba mun san da haka sannan wannan mun ta ake karba mm-hmm. sannan akwai wanda ake yi na tikiti na daily wangan da ake karba kullum ana magana ne batun sha'anin sanity wani sha'an da ya shafi lamarin tsaftan gari eh. a kawo motoci a kwashe ki tambaya ana biyan kudin bola ko ba biya duk da ana kamar in ka kai bola ka wannan kudin a matsayin kudin haraji da zai kwashe shara shara da menene kuma amma ku kuma anan kun kuma biya kudin bola to yanzu ba ba yanzu batun mu biya kudin bola ki damu ba wani lokaci ma motocin bolan ma su zo su zo yanda ya kamata ma sai ya yi kama ana yi wani lokacin in ya yi kokarin ya samu a samu guda ɗaya ya zo sai kuma gb ko 3 ko 4 kuma kasuwa malam kasuwa ko da da safi zuwa cini bolin da ake tara ba wasa bane sannan kuma kin ga batun bashin da ake magana mun san mafi yawan yan gwamnati suna ka kawo maslok mm. a taimaka ma yan kasuwa wanda in aka baka kuɗi ba za a ƙara maka wani an dai ne a eh. taimaka ma business ɗinka mm. amma ka komo da kuɗin eh. kin gane to isa halitta mu da kamata ce ana duba sosai yadda za ka wannan duka bai shigo nan ba a bai shigo nan ba in ma shigo mata ake ba ba ta ake ba ba ku ba ba maza so wannan ina ga kamar to me access of abin da ake yi to dai misali kai shi kisa an ka shigo kasuwa ka mafi yawan tebur za ga alamar mata mata ke zaune mm. amma in kika duba an ka zo ka jera kin saka maza ke da yawa because mazan suke kawowa sannan matan su dauka mm. wato duk wani aiki mai wahalan duka mazan ke yi don ko mm. mace ta aje kasuwanci namiji zai zo ya dauki zai zo dauki kayan ya zo ya ajiye mata wurin sannan ita ta zamna ta yi a kwarai mana sosai ma so abu ne wanda yake tafiya da mazan ba inda ya tafiya ba mazan amma in an zo wurin ba da irin wannan sai a ware yawa ce mata mene da sauransu sannan kuma kowa na bukatar taimako kuma hmm. da nan muka kawo karshen shirin Allah ubai na fito gari ya waye mai wuji da duniya wawa ne mai wuji da duniya wawa shirinmu na gaba ga mu nan a wurin da aka kaddamar da bitan littafin da aka, aka rubutawa mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmudu baumiya Wannan littafin ne kamar yadda wani marubuci kuma malami kuma lecturer kamar yadda muka sani a makarantar da wato University of Media Arts and Communication. Wannan lecture dai shine wadda ya rubuta wannan littafi kuma wani mataki na ganin irin rawar da mataimakin shugaban kasa ya taka da gwagwarmaya da ya sha tun lokacin da ya taso ma ba harkar siyasa har ya zama mataimakin shugaban kasa to ga mu a wurin kaddamar da wannan littafi an yi wa matasa bitan wannan littafi ne za mu ji bakin matasa kowane irin alfanu za su samu cikin wannan littafin kai a matsayin ka na matashi wannan littafin wani irin alfanu za ka samu kaddamar da sunanka kafin ka amsa bayani to sunana abdullahi shamun bako eh, ina tafiya ne a kungiyance na coalition muslim journalists wato hadajiyar kungiyar 'yan jarida musulmi na kasar ghana a matsayina na shugaba mai rukun kwarya to wannan kaddamar da wannan littafin yana da matukar muhimmanci la'akari da cewa shi mataimakin shugaban kasa musulmi ne kana kuma mutumin arewacin ghana ne to in kin dubi wannan batu wato wanda ba dan zango ba ne kuma ba musulmi shi ya rawaito wannan littafin mai suna kanku kuma ya gabatar da wannan littafin kuma idan kika bibi littafin da aka yi bitarsa yau ya nuna iya gudunmuwa ƙoƙarinsa iliminsa da abubuwa da yake yayi a matsayin mataimakin shugaban kasa idan ka duba mataimakan shugabancin kasar ghana yake ga cewar so tari suna ne ba sa aikin komai amma shi wannan mataimakin shugaban kasar ya zo da salo na daban ah, na wato bijiro da nashi tsari kudurori da manufofi wanda shi kuma yana yin nasa gefe ne a sanda kuma yake taimakawa tafiyan shugaban kasar to irinsa ne aka gani na farko ba kamar sauran wasu ba ake ganin cewar tunda a matsayin shi marubutun ya gano cewa tun da haka ne to ya kamata ya gabatar da waɗannan manufofi da kudurori a bayyane saboda matasa su koyi da irin attako na mataimakin shugaban ƙasa duk da yake cewar ba shi da shugaban ƙasar amma ga irin rawa da ya taka kuma ban da hakan a kira zuwa ga matasar zango da cewar ga dan uwanku da kaɗan kaɗan ya taso har ya kai matsayin mataimakin shugaban kasa wanda halin yanzu yana a matsayin dan takara kenan kai ma ka iya kai za ka iya kai to a takaice bayanin kenan da fatan kai ma kana lafiya barka ka shigo da shirin barka ka dai hajiya to ga mu mun ganka a wurin kaddamar da wannan littafin kana ganin a halin da ake ciki wannan yanayi na tabarbarewar tattalin arziki da duk matsalan da kasar Ghana yanzu haka take fuskanta wannan abin akwai wani tasiri da zai a rayuwar al'umma ito eh alhamdulillah dai da an bani wannan dama ni kuma in tofa albarkacin bakina eh, shi dai game da abin da kinka tambaya gada da muna cikin wani halin da bai da daɗi game da tattalin arzikin ƙasan ghana amma game da shi wannan mataimakin shugaban ƙasa sai mu ce ya taka rawan gani kwarai da gaske saboda shi littafin da an rubuta saboda shi an gwada ina halin da yake da shi ya gwada cewa mutum ne mai sauƙin kai mutum ne mai ladabi mutum ne mai kunya mutum ne mai kamun kai wannan gwada cewa kuma eh, ga yin an ka an ka bi mana eh, ayyanar shi a cikin wannan mutum kana ga mutum ne wanda in Allah ya sa ya samu lagaban mulkin kasa to kila ya ya saki akalin da muke ciki a yau haka ba ka ganin an danganta wannan abin da siyasa lokacin zabe eh to ai yanzu ai komi siyasa ne maganar da nake da ke siyasa ne ai kin ga don ko da an danganta shi da siyasa ni magana ai min shi don rayuwar kan shi rayuwar siyasa ne sai da siyasa mutum yake samu cin gaba cikin rayuwar shi gashi mun gan ka wurin ka kaddamar da wato bitan littafin nan da aka yi wa mataimakin shugaban kasar ghana kuma shine shugaba ko kuma dan takarar babban jam'iyya wanda ke kan mulki na jam'iyyar mpp dr mahmudu bawumia koya matsayin kan matashi me ka koya eh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu eh to farko dai kamar yadda ah, masu iya magana ke cewa ko a wani kowane rana muna koyan abu ne idan ka duba wannan littafi ga kunshi abubuwa da dama abin da dai ya fi jan hankali na a nan a ciki shine wani chapter da aka yi magana innovation digitalization kirkiran abubuwa na zamani idan kuma ka duba shi wannan mataimakin shugaban kasa ya zo da sabon salo saboda cewa idan ka duba mataimakin shugaban kasa da muka taba samu a baya kamar a ce ceremonial ne kawai dai ana dora su ne na je ka na yi ka to wannan shine mataimakin shugaban kasa na farko da muka ga ya jajirce wurin gudanar da ayyuka kamar minista ko kuma kamar wani cabinet minista ah, ya kuma gan irin abubuwa da ya kawo musamman mata bangaren digitalization ok zamanantar da abubuwa irin ah, idan ga duba zaki ga a lokacin wannan lokacin aka yi ana kai magani da ɗan ƙaramin jirgi sannan kuma jirgi mara matuki sannan kuma za ki ga cewa a wannan zamani ne aka yi abubuwa da yawa idan ka je port wato tashan jirgin ruwa ba sai ka yi kamar yadda ake da ka je takardu an yi sign ba za a yi shi a cikin kwamfuta ne a yi aka duba da za ki ga da sauransu ga gana zamani gana card da eh, amfani da gana card kawai ba passport a shiga da sauransu kin gane su wannan abubuwa dai su ne suka ja hankali na a cikin wannan littafi da ya sa ah, na ga littafin ya birge ni kwarai da gaske kawo karshen wannan tattaunawar a lokacin da ake dab da zaɓe kusan sauran mu kasa da wata uku yi zaɓe kamar yadda kuka sani me yasa ake wannan bitan littafin a daidai wannan lokacin da aka san an kusa zaɓe kaɗan jarida ne ni ɗan jarida ne kana ganin ba cewa kana kana siyasa ita ai shi faɗin gaskiya guda ne idan zan tuna shi wani marigayi bob mali ya ce where the truth may be an offense but can never be a sin faɗin gaskiya zai yi ka saba mutum ba ka saba ma Allah a kin gane ko mataimakin shi masa ya taka rawan gani ya kware ko ya taka rawan gani abin da zan ce kenan na gode kware da gaske to yanzu kuma za mu ji bakin ɗaya daga cikin waɗanda suka zo suka yi bayani a wurin wannan bitan littafin da aka yi mataimakin shugaban kasa dr mahmud baumiya Kushtain Abuf zai muna ƙarin haske kan abin da ya gudana a wurin bitan wannan littafin. Ka shigo cikin littafin nan akwai wasu halayyan bauyam da ya eh magana gaskiya mu da kanmu cikin garin ga duka mun gane kamar mutane na batun shi ya zo kannan wannan halayya kamar mutumin da ke ba da girma ne idan kafi shi ya nuna kamar kafi shi don shi kagan kamar zuwa wajen maluma da sarakai da kaya ka gan kamar wasu taibun da ya kama da yan garin ke yi ma shi ya kai wajen shi ya yi ya kawo ya kasar da kan shi kasa iya eh, ya nuna ma mutanen nan so ka duba wannan irin halayyan da ake fadi wannan yan halayya a ce kamar baya zagi ina da wuya a magana yi zagi yi hushi da magana bai fushi shi wannan biyu da aka faɗi a cikin littafin wannan gaskiya ne kuma ya kamata mu duba shi ba ta faganin siyasan da nike ba mu duba shi ta gaskiyan shi ta wajen ilimin taka gaskiya ne kamar kan da mu muke ce you watch it from a research point of view or a factual point of view idan ka kulu analysis aka ka gane kamar whatever littafin nan mai wanda ya rubuta kayan da halayen da ya aje na eh, mahum baumiya gaskiya ne don shi ta wajen ni nake duba littafin kuma na ji daɗi da wannan baya ga haka kuma shi wanda ya rubuta wannan littafin kuma zai ɗan yi bayani kaɗan game da abin da ya rubuta da yaren turanci. Professor Ichesi Kanku, my inspiration for writing is was to document a certain aspect of our history. Dalili na na rubuta wannan littafin shine domin a samu wani bangare na tarihinmu inda mataimakin shugaban ƙasa ya taka rawar gani kuma mutumin da ya zama babban jigo a wannan fage shine Dr. Mahmudu Baumiya. Gudunmuwarsa ta kawo wani sauyi wato wato ta sauya yadda ake kallon kujerar mataimakin shugaban kasa wannan al'amarin yana nuna da cewa mataimakin shugaban kasa ya yi fice ya yi tasiri a rayuwar matasa kuma wani abu ne da za a iya amfani da shi wajen wayar da kan al'umma. Mai hushi da duniya wawa ne. ilimi gunya alhaji na doje mai gida mai waka. Sau jama'a kamar da muka muku alkawali wancan sati wannan satin za mu yi kokon dawa ko tare da Mr. Kalfa gashi nan ya zo barka dai. Barka kare. Sati gabatar da kanka saboda masu sauraro su san ainihin wanda muke tare da shi shine wancan satin ko muke tare da shi. Insha Allah Halifa Faith na Peace Dawa Media. Ya ake yin kokon dawa? Ai kokon dawa shi dawa ne da kowa san kanna dawa yake kanna kakanninmu gargajiya a jika dawa a kare a tati dawan a shanya shi bayan an an nika shi an shanya wato shi dawa idan ka so kasuwa sai ka wanke jikin shi idan ka wanke jikin shi ka tsane daga cikin ruwan sai ka kuma shanya ko sai ka nika sannan ka shanya kana nikawa ne especially in kana son ka aje shi ya dade mhm. kana nika shi in ka nika shi in an kare ana kawo in kai mai son tankwa ne mhm. ana kara mai yaji kai kayan yaji yajin nan wato suka nan fari kimba kakado shi ta don yana da kyau aka nan bayan ka yi ka shanya shi mhm. in ka shanya ya bushe sosai ya kai kwana uku yana kana shanyawa eh don ya bushe to bayan ya bushe sosai she ka dibi ka ya ka dibi ka samu wani container mai kyau mm. she ka sa shi she ka sa shi cikin refrigerator ka mm-hmm. every time da ka da ka yi kokon mm-hmm. she ka dibi shi wannan garin mm-hmm. she ka zuba cikin wani konko aka she ka zuba ruwan ka zuba ruwan nan mm. ka gan yayi she ka jujjuya shi aka ka juya shi ka wasa motsa juyawa ka kadan nan ka gan ya zama kullun koko to in ya zama kullun kokon nan mm. she ka girka ruwan zafin ka in ka girka ruwan zafin nan ka ba ruwan zafin nan minti ashirin ya fara tabasa kwarai in ya fara tabasa she ka dibo kullun kokon nan depending on adadin da kake so mm. kaman kato cokali aka kaman daidai uku mm-hmm. ko fudu she ka zuba mm-hmm. in ka sa duka muciya mm. na annunka kana sawa kana dokan muciyan kana juyawa ba juya inda don silva kake yi da ma mm-hmm. ba dokan kato da ya yi kamar silva katon karfe ana juya abu koko a ba yi eh, saboda ai silva da silva ne da muciya ake juyawa shi yasa ga iyayenmu da ke tuka tuwo ba ya ba dokan eh, katon karfe a she muciya na itace itace da karfe suka fi gamuwa sai ka doki kana juyawa kana zubawa kana juyawa wato shi itace yana kara mai cikin dafa abinci eh don kala use karfin nan mhm. katon karfe mhm. da kuma shi silva da ka ta jin ma ba ka jin dadi su kuma dai ta kwakwakwa ita kuwa ne bai mai kan da kake hada abincin yadda kake kwarai kuma katon nan ai silvan nan yana faffashewa kankani kankani yana shiga cikin abincin kenan shi yasa ka gan kaman masu sai da kwaliti kunya kwan kwan kwan ba gan tana buga abin tanne ta duban abin ga katon eh, eh, kamin shekara da ya ga ya ci yayi kankari to na saura abin duka ya shiga cikin abincin <laughs> sai sa can nan da shi aka she kala motsa shi kana motsawa kaga yana tasowa yana tasowa yana kunfa kenan to shi kenan kana yi kana yi ka bar she gasin ka ko wutan nan kadan in yayi yayi yayi ka gan kaman dai maka daidan kaurin ka she ka bar shi to in ka bar shi nan da kaman shi ma minti minti ashirin mm. ya yi kokonka ya yi kokon dawa kokon dawan nan za ka kai da maiwa haka eh, ka wanke ka sa komi ka nika ka bar ya bushe kwana uku ka ajiye kana amfani da shi kadan kadan ai bai da ni ka te kullum kana yawon sen koko kamar mata ma da bake ki da mijinki koko da sassafe ki aike yara waje ka sau koko to ya ki bake ba na mace ta yi ba ba wannan ba daidai ba ne mana ko ko yin shi don Allah wani wahala yake da shi to amma kin kan yaran matan mu zamani muna ce musu wai eh, generation taliya mm. eh ban so faɗi sunan taliyan kaman kula musu advertisement haka nan ne eh kai dai ka ce taliya ai taliya guda ne ka ci maganan ko sun zama generation taliya eh. amma ka gan na mace don Allah ka je gidan na macen aure mm. Da ta maka ti da milk wallahi shi da tura duka da ne wallahi tallahi ni na ta wani gida ne aka mini ti ajiya ti aka sa da milik aka kawo gabana sai na ce mai sunna bontiya don na mai dura ne <laughs> matan yanzu wasu ba su yayi ba akwai kuma wanda na tai gidan wurin su sai sa ni ba cika zuwa gida ba ko ba wurin wani ba don ni ina son abinci mai kyau akwai wanda na tai wurin su kima kisa abin da ya faru wai tuwo ta yi mini da ta yi tuwon mijinta na zamane aka doko tuwon shi da taligi ko ko ko duka da ya ne to ai tuwo aladi ba na sa miya to ban ga baya dibi sai karshe kawai na yi dabara na ce ya dai taushi ya ko an sa firiji aka sa wurin di firiji a yi block dan saboda tuwo ba yi shi yayi kaman abin gaba to yaran matan zamani ba su zuwa su koyi wannan ita ta fi ganewa da je ta zamana wurin mai makeup ta koyi makeup one hour ala mata makeup amma ba ta yi ta koyi kan da dafa da mijinta abinci <laughs> masha na gode insha Allah ni ma ina godiya kwarai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim yankaniya da wadda ta daidaita mana sauti juli Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. I'm so ready.